أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da martabobi da kuma marhaloli na hasada insha Allah wannan darasin namu zai kasance dangane da maganin hasada tun da mun shi menene hakikanin hasada mun ga kuma mahanga na alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shahi hasada irin haɗarinsa da kuma irin rusa duniyan mutum da kuma lahiran shi wanda zai iya yi kamar yadda muka ga misalsalai da dama kan wannan hakanan kun bayan mun ga alamomi da kuma abubuwan da suke ingiza mutum suke sabbaba ma mutum ya kasance ya samu kanshi a cikin masu yin hasada hakanan bayan mun yi bayani dangane da miyagu da kuma tasirori na da kuma nata'ish wanda suke da wato miyagun nata'ish da kuma tasirori wanda hasada take sifa ta hasada take ɗauke da shi hakanan bayan mun ga martabobi da kuma marhaloli na hasada ya dace ya kasance mun yi bayani kan hanyoyin da mutum zai bi ya ga cewa ya magance hasada ya ga cewa ya nisantar da wannan mummunan sifa daga cikin zuciyanshi daga cikin ruhinsa ya zamanto zuciyarshi ta kasance zuciya tsarkakakka wadda ba ta ɗauke da dukkanin wani kunci wani baƙin ciki dangane da wata ni'ima wadda Allah subhanahu wa ta'ala yin bawansa kenan duk lokacin da mutum ya fahimce cuta kuma ya san cewa yana ɗauke da ita kuma ya gano haɗarinta a kan duniyansa da lahiransa dole ne ya kasance ya nemi magani ya nemi menene yanzu zai kawar da wannan cuta ɗin to wannan shine za mu yi bayani insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu yana cewa wa ilaju hazal marad al-akhlaqi maganin irin wannan cuta wanda yake kenan cuta na miyagun ɗabi'u kamar yadda muka ce muna da cututtuka wanda suka shahe jikin mutum muna da cututtuka wanda suka shahe ɗabi'un mutum hasada tana daga cikin cututtuka na zuciya wanda suna iya su azu tasirinsu a kan jikin mutum kamar yadda muka gani cikin sashen ruwayoyi to maganin shi ka sa'iri ilaji sifatin razila al'ukura kamar sauran maganin wato sauran sifofi wanda suke miyagu ya komo aladi a matayin yana tsayuwa ne a kan gimshikai guda biyu watan duk muka duba malaman akhlaq lokacin da suke kai ba ma malaman akhlaq ba hamma likitoci wanda yake sukan magance cututtuka wanda suka shahi jikin ɗan adam marhaloli ko kuma in ce matakai na maganin su ya ɗoru ne akan gimshiƙi guda biyu na harko akan gimshiƙi na ilimi na biyu akan gimshiƙi na aiki to suna ƙoƙarin gano menene wannan cuta ɗin da harko sannan sai su yi sa'ayi ganin cewa sun kawar da wannan cuta ɗin kenan marhala na harko marhala ne na ilimi marhala na biyu marhala na aiki to ko a maganin miyagun ɗabi'u miyagun cututtuka na ɗabi'u na zuciya wanda muke bayani a kansa a yanzu dangane da abin da ya shahi cuta na hasada haka al'amarin yake da ma sauran sifofi miyagun sifofi kenan da kuma cutuka na zuciya dukansu sun ɗoru ne akan gimshiki guda biyu gimshiki na farko shine akan mustawan ilimi gimshiki na biyu shine akan mustawan aiki amma bin nisba ila tariqil ilmi amma dangane da abin da ya shahi hanya na ilimi wato mutum zai bi hanya na ilimi domin ganin cewa ya maganin hasada ya magance wannan mummunan sifar da yake dauke da ita ta hasada a cikin zuciyarsa ya zai yi fayan bagili shaksil hasud ya dace ga mutum da ya kasance nan hasada an ya ta'ammala jayidan fi amrain zamantu ya yi tunani ya lura sosai a cikin al'amura guda biyu ahaduhuma na harko shine ya yi tunani a cikin annata'ish as-salbiyya wal awaqib ad-darra lil hasad ala al-mustawa ruhi wal badani ya kasance kenan ya yi tunani dangane da miyagun natijoji wata nataji wanda suke salbiya wanda za su biyo baya sakamakon wannan sifa ɗin da yake ɗauke da ita akan mustawan shi na ruhi haka na akan mustawan shi na jiki lokacin da muke bayani dangane da cikin darussan da suka gabata dangane da mahanga na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shahi hasada za mu ga cikin sashen bayanai na amirul mu'minin ali bin abi talib salam ya taɓa wannan janibin inda yake cewa shi mutum da yake hasada baya da raha shi mutum da yake hasada yakan cutar da kan shi fiye da yadda yake cutar da shi wanda yake hasada wanda yake ma hasada ta yadda a dare da rana shi yana na yana konuwa ne yana cutuwa ne yana gasa kanshi tana yawa wanda yake ma hasada ɗin ma bai san da shi ba kenan muna da cutarwa akan mustawa na ruhi muna da cutarwa akan mustawa na jiki wanda dukkaninsu miyagun asar ne miyagun sakamako ne da kuma natijoji wanda mutum zai afka cikinsu sakamako yana ɗauke da sifa ta hasada saboda kenan harkon hanyar da mutum zai kama lokacin da yake bukatan yi maganin hasada wanda yake ɗauke da ita to ya kasance kenan ya yi tunani ya yi ta'amuli ya lura dangane da al'amura guda biyu al'amari na harko shine miyagun natijoji wanda hasada take ɗauke da shi akan mustawa na ruhi haka akan mustawa na jiki wal'akhar يتأمل في جذور وضوافع حصول هذه الحالة في النفس mataki na biyu wata wanda ya kamata ya kasance ya lura a cikinsa ya yi tunani a cikinsa ya yi tadabburi a cikinsa shine ya yi tunani ya ga cewa dangane da asalin tushen abin da yake ingiza shi ya zamanto ya same kanshi a cikin wannan halin shin mini ne ke ingiza shi ya zamanto ya ji ya aikata hasada ko ya girka sifa ta hasada a cikin zuciyar shi har ma ya zamanto ya imalinta mini ne ke ingiza shi wannan lazim ne ya kasance kenan mutum ya yi tunani a cikin wannan al'amura guda biyu mine ne miyagun asar miyagun na ta'ish wanda za su samu mutum da yake hasada akan mustawan shi na ruhi menene miyagun na da kuma afar wanda za su same shi akan mustawa na jikinsa hakanan kuma ya tunani menene yake ingiza shi har ya zamanto ya samu kanshi a cikin wannan halin wata wannan a cikin wannan sifa na hasada saboda kenan inna alal hasid an yara nafsahu ka shaksin mu'tad alal mukhaddirat wal mudmin alal heroin فعليه أن يتدبر في أمر هؤلاء المدنيين وكيف أنهم فقدوا سلامتهم البدنية saboda kenan yana da kyau ga mutumin da yake da hasada ya misalta kanshi ya ɗauki kanshi misali ya ga cewa kan mutanen da aka jarraba da shaye-shayen ƙwaya da sauransu yaya suka samu kansu a cikin al'ummarsu ya suka samu kansu a cikin su? yaya suka rasa lahiyansu ya zamanto sun hita daban duk wanda ya gansu ya san waɗannan mutanen sun hita daga mutuncinsu sun rasa hankalinsu sun rasa lahiyansu suna ɗauke da matsala suna ɗauke da cuta na jiki ta yadda jikinsu zai canza hakanan kuma suna ɗauke da matsala na zuciya ta yadda zuciyarsu yana cikin azaba sun rasa natsuwa sun rasa mawuƙa'insu a cikin mushtama sun rasa ƙimansu a cikin mushtama suna rayuwa a cikin haloli na zuciya masu yan gaske sannan ma wannan zai iya kai su ya zamanto sun mutu lokacin da bai dace zamanto sun mutu ba wata zamanto jikinsu ya yi rauni zuciyansu ya yi kunci wannan zai rage musu tsawon rayuwarsu sannan babu wani wanda zai ɓata ran shi dangane da su saboda sun mutu a cikin wannan hali, ana ganin cewa kawai su ne suka kashe kansu duk lokacin da mutum zai kama wani hanya wanda baya da kyawu inda ya mutu a cikinsa mutane ba su ɓata ransu saboda suna cewa shi ne ya zaɓi wannan hanya ɗin tare da cewa ya san wannan hanya ɗin baya da kyau wani lokaci ma waɗanda suke rayuwa da su suna jin ma sun huta saboda mutuwansu ce mutum da yake shan kwaya mutum da yake shaye-shaye ba irin jara'im da bai kabe duk lokacin da ya mutu za ga kowa yana gani ya huta in gidansu ma suna jin sun huta mushtama suna jin sun huta to saboda haka kenan idan mai hasada ya yi ta'ammuli a cikin rayuwar waɗannan mutane wanda suke shaye-shaye suke shan ƙwaya da sauransu da kuma aƙiban al'amarinsu kenan yajibu alal hasud an yi alama anna hazal marad al-akhlaqi سوف يعمل على إهلاكه كذلك mutum da yake hasada ya san cewa wannan cutan da yake ɗauke da shi na hasada wannan mummunan sifa da yake ɗauke da ita ta hasada sannu-sannu za ta yi aiki a kan shi har ya zamanto ta kai shi a mahalaka faya akul ma'anawiyatihi wa yuhriqu nuqata quwwatihi wa sifatihi al-ijabiyya sai zamanto duk wani al'amari wanda ya shahi imaninsa yaƙininsa tsarkin zuciyan shi hasada ya ƙone su kamar da magani cikin sashen hadisai kan cewa hasada yakan ƙone imani yakan ƙone yaƙini yakan ƙone kyawun ayyukan mutum wa yaslub minhu rahatahu wa naumahu ya zamanto ya rasa rahan shi ya rasa kwanansa ya rasa natsuwansa bal sayu'addi bihi ila ma huwa ashna min zalika haisu yakunu taridu rahmatillah wa yakun masiruhu masir iblis wa qabil abin da ya fi muni wanda hasada zai kai shi gare shi shine ya zamanto ya nisantar da shi daga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala sai sanya shi a cikin sahun iblis hakanan kuma ya sanya shi a cikin sahun ƙabil da wanda suka aiki irin nashi wanda hasada ya ɗauke su har ya kasance suka kisan kai hasada ya ɗauke su har ya kasance suka yi ma Allah ta'ala girman kai har ya kasance suka yi ma Allah ta'ala ya gardama akan ni'ima da ya masashen sashen bayansa su kasance sun yi hasadansu وبالتالي مع كل ذلك فسوف لن يصل إلى هدفه ومقصوده وهو زوال النعمة عن المحسود ƙarshe da sannu ba zai cimma hadafin da yake hankoro ba ba zai cimma manuhar da yake bukata ba na fatan gushewar ni'ima wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wanda yake hasada كنن ولا شك أن التفكر بهذه الآثار والعواقب السلبية ومشاهدة الحوادث ذات الإبرة وقراءة الأحاديث الشريفة في هذا الباب والتي مرت الإشارة إليها آنفا سيكون له تأثير إيجابي كبير في علاج هذا المرض الأخلاقي كنن بابو شكا كنشوا للي تناني kan irin wannan da ta ishi tunani kan irin wannan asar wanda suke masu munin gaske wanda muka gani a cikin ayoyin alkur'ani da ma da suka gabata na masu mai alaihi musallam wanda suke suna ɗauke da darussa kuma suna ɗauke da ibra suna ɗauke da abin lura hakanan karanta hadisai masu girma na masu mai alaihi a cikin wannan babi ɗin da sannu idan mutum ya yi ta'amuli a cikinsu ya tadabur a cikinsu ya tunani a cikinsu wannan zai samar da wani tasiri na daban wanda yake ijabi wanda yake abin guri abin bukata wanda zai taimaka wurin maganin wannan mummunar shi lahiya kenan ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya yi maganin hasada wannan mummunan sifa ɗin shine hanya na ilimi kenan me ya zamanto ya fahimci miyagun tasirori da natijoji wanda hasada take dauke da shi akan mustawa na ruhi hakanan kuma akan mustawa na jiki hakanan kuma ya yi tunani dangane da abubuwan da suke ingiza shi ya zamanto ya shiga cikin wannan halin wanda wannan halin zai kai sannu-sannu ya zamanto ya kai shi mahallaka sannan yana da kyau zamanto ya yi tunani ya yi tadabbur ya ɗauki ibra ya ɗauki darasi cikin abubuwan da ya ji na riwayoyi da kuma ayoyi na alkur'ani mai girma kan wannan mummunan cuta na hasada sai zamanto wannan zai taimaka ya samar da wani ruhiya na daban a cikin zuciyar shi wanda zai ingiza shi ya zamanto sannu-sannu ya samu ya kawar da wannan mummunan sifa a cikin zuciyar shi wannan kenan za mu isu da wannan bayani insha Allah darasi mai zuwa za mu ci gaba da bayani dangane da mataki na biyu wanda za mutum zai bi wanda yake shine mataki na aiki wurin ƙoƙarin ganin cewa mutum ya kawar da wannan mummuna sifa ta hasada wannan mummunan cuta wadda za ta hallakar da ma mutum duniyarsa da lahiransa da fatan Allah subhanahu ta'ala zai kare mu daga ita ya taimake mu wurin tsarkake zukatanmu ya kuma amfanar da mu da abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin